Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ai muna da matan da sun rika muna da matan da sun san siyasa muna da matan da sun karantu muna da matan da sun san ya kamata wane ne bamu da shi a Najeriya ai duk dama tun fil azal da aka kafa constitution tun na farko babu abin da mace bata nema ba domin ta yi wannan abu Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin batun dokar da mata a Najeriya ke nema da za ta ba su damar riƙe kashi talatin cikin ɗari na mukaman siyasa. A yau, baƙin sun bayyana amfanin ilimin mace Ga abin da 'yan gwagwarmaya Balaraba Abdullahi ke cewa tattaunawa da sauran baƙin da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta da ta haɗa da tsohuwar ministar mata Aisha Ismail da kuma barista Hassana Ayuba Mai Riga ke cewa. ai duk dama tun fil azal da aka kafa constitution tun na farko babu abin da mace bata nema ba domin ta yi wannan abu domin ita ma ta san cewa wai ma bari ma in tambaye su to me yasa aka ce in ka haifi ya mace ka sa ta a makaranta ta yi ilimi dama an ce ne a sa mu makarantar muka yi ilimin mu dama zauna a kicin din da suke magana ai mun wuce wannan level din ya kamata su sani cewa ba yaƙi muke yi da su ba mun fito ne domin mu ma a san cewa mu ne ma masu ƙura'a mu ne masu ƙura'a mu mata idan kuma an ce ba mu bane to dan Allah lokacin zaɓe ya zo Don Allah don annabi kada su ba da sabulu kada su bada magi kada su bada kosisi su fito da malin malin ɗinsu da jallabiyarsu su ce mata su yi haƙuri su zauna a gida kamar yadda aka ce mu kuma mun yadda za mu koma kicin din mu zauna mu ta musu kirki muna turo musu su kuma suna ba da kuɗin fiye wata a ba su su je su bilayi karkara da cikin binni su yi zaɓe idan aka zo a kirga gurɓin kowa a gani ba mace ko guda ɗaya a gani idan akwai wanda zai ci gaba wallahi babu dole mu dai matan nan a yi haƙuri a ba mu kashi talatin ɗin nan da biyar kawai a gwada mu a gani a gwada mu a gani ba zuwa za mu yi mu yi aure hudu ba kamar yadda na faɗa da farko. <laughs> Hajiya Aisha ba dan dawo gare ki. Yanzu Hajiya ai akwai bayanai da aka yi na cewa an taɓa gwada mata an ba da mukaman nan ba ku iya riƙewa ba. Saboda haka ake ganin in aka ba ku mukaman ma ƙile fi da ɓaci. sabon salo ba a ba mu mukamai ba mu iya rikewa ba ni na tabbatar miki wallahi tallahi wannan mulkin da suka yi in kika ba mu ni dai na san sai na fi su kuma ke madina idan aka saki ni na tabbatar miki na aka baki information ba za ki wannan shirman da ake bugawa a kasar nan ba yanzu Wannan mata ce aka bata yancin bata iya ba wace ya ne Alison Mado yake ga Patricia ete ga su wannan kina nufin ba su iya aiki ba ba zancen iya aiki ba zancen satan kudin Najeriya kike ko kowace dezani daya sai ki samu dezani namiji dezano guda miliyan etete daya sai ki samu etetu guda dubu dari biyar ai ba mu muka sata ba kuma akwai zancen da ake cewa kin gane mu kashi nawa ne a mulkin har yanzu ba mu kai kashi goma ba ko ba haka ba so duk bacin kasar nan a hannunsu yake satar ma da aka saka a hannunsu yake kuma su da ake cewa wai ba iya yin mulki ba ai ba a bamu ba ma tukunna mi dan Allah da nabi kina da ministoci 46 kin ba mata guda shida wani magana kike da shi ko kashi goma ba a yi ba na gode ko kina da yan majalisa su wajen nawa kina da da. to matan ko kashi sun kai kashi goma ba su kai ba to ki gaya min idan kina da waɗannan menene suke wani matsayi da shi suke da shi duk da haka suna kokari su dawo da wannan saboda da tana lokacin da muka yi dokan yara na ƙasa ai mazan tsayawa suka kai da fata dokan yara ba zai yiwu ba matan na haka suka su shiga su fita su shiga su fita na tuna sai da muka yi wani katon program a nan Eagle Square muka gaya musu cewa to mun daina zaben su za mu sa waɗanda za su bi mu za su yi mana abin da muke so suka ɗauko a gurguje-guje shi ma sai da suka ɗan kankasala wasu abubuwa duk wannan abin ya nuna cewa kuma wallahi azim ni dai tun ina 'yar shekara ashirin da wani abu aka fara bani matsayin mulki a ƙasar nan ban taɓa ganin macen da kika bata aiki ba ta iya yi ba ban taɓa gani ba kuma ki je ko ina ki duba ki je asibiti ki je makarantar. duk da matsin da rashin albashin da menene ba a taɓa bamu matsayi ba kuma zancen sata Najeriya ba mu muka saka ba. So wannan ba iya rashin ba su iya aiki ba ne a'a sun shiga layin maza ne na satan kudin Najeriya. Kuma ganin abin da suka yi kenan ba za su iya rayuwa ba in ba sun shiga harkan wannan satan ba. Shi ne kawai abin da yasa ake cewa wai ba za mu yi amma. To ina tabbacin da za ku ba su cewa ko yanzu matan da ke da ilimin ma an aka ba su mukamin ba za su yi satar kuɗi ba. barin gaya miki duk satan da mace za ta yi ko ya kare dai ya'yanta da kuɗin makaranta ba shi ko satan namiji ba shugaban ina jin shugaban duniya yake nema shi yasa idan ya saci biliyan wannan shekaran wata shekaran sai ya ce biliyan goma zai dauka wata shekarar in ta zo sai ya ce biliyan ɗari yake nema don sai ki rika tunanin me kuɗin zai da me za a yi da shi don akwai kuɗin da yake ya wuce kashewan kuɗin mutum ko ba haka ba abinda ake cewa individual expenditure ya wuce in ya wuce wannan ya ma zama maka tashin hankali saboda wani nauyi ka dora wa kanka amma kullum ana ɗiba ana ɗiba saboda idan ina sanata sai na yi gwamna idan na gwamna sai na yi shugaban kasa buri buri buri buri buri amma Mufa. kuma a tara a tara a tara in matan ne yake so ya tara su da yawa ƴaƴan ya tara da yawa tumakin ne ya tara da yawa gonakin ne ko menene ba zai iya ɗaya biyu uku ba amma ki duba kasashen duniya da suka ja mata cikin mulki za ki ga cewa an fi tsanantawa da kallon ilimin yara lafiyar mutane harkar noma abinci mai kyau za ki ga cewa tunanin mu kenan abubuwa sun fi tafiya daidai eh to na dan adam yadda dan adam ya kamata ya rayu mm. amma wannan haihata haihata ai da yawa mata ba su ciki kuma wai ai ba wai muna cewa wai su ba mu dan Allah dan annabi muna roko kaza kaza su dubi sauran kasashen duniya da ba su yi wa matan ba su dubi wanda suka yi wa matan su duba su gani a yanda tsarin tattalin arziki da ci gaban ƙasa yake ba shi yasa har yanzu ba muna da dimbin arziki a ƙasar nan kullum muna aikin roko ko ba roko muke zuwa wajen eh, manya-manyan ƙasashe ba amma ga arziki tile to eh, Hassana mai riga barin zo gare ki akwai buƙatar da kuka yi na cewa a ware kujeru na musamman domin mata a majalisu ke ƙwararriya ce a fannin kundin tsarin mulki ke kina da mukamin shari'a a ƙasar nan yaya za a yi a yi irin wannan dokar alal misali ke yar jihar gombe sai a wayi gari a ce to a jihar ki ana da sanatoci uku yanzu za a ba hassana ayuba mai riga kujera daya a jihar gombe to a wani bangaren za a baki wannan kujerar eto eh kamar yadda muka duba kusan kowane jiya dai tana da senata uku hmm. ana iya cewa ah gombe ta kudu ku ba mace ko gombe ta tsakiya ku ba mu mace wa zai ba da wannan umurdan tunda ba shi a kundin tsarin mulki ai shine nake kaiki ba sai an fara daga kasa bane ya hauro sama ai sai an fara daga kasa ya hauro sama a eh, gombe ta ta kudu a ba mu mace ya inda aka zauna aka yi haka aka aka zo national assembly aka kawo magana aka ce a ah, mu faga abin da muke so a yi a jihohi ai za a zauna ai sukan zauna ne tukuna su tattauna a dandalin mm. zauren majalisa in aka zauna aka amince in aka sa shi ai ba sau daya ke zama baya akan zauna sau ɗaya a zauna na biyu a zauna na uku ko ba shine ba kafin nan dandalin sai a bude dandalin da za a saurari response din mutane to sanadiyan haka ne yake kawowa har a sa shi a dokokin kasa in aka sa shi a dokokin kasa kan shugaban kasa ya amince ai shi kenan a cikin ukun nan ne kuke son a ware daya a ware daya mamace mamace a ware daya aka zo bada minista sai ka gani kaba na bana ban wanda muke ciki yanzu ai wanda suka fi yawa maza ne ba mata ba ina laifi ina laifi a ba ma mata ko ashirin ko a ba mata ashirin biyar a cikin arba'in da shida ina laifi ko ina laifi a basu goma sha biyar ai ba laifi bane tamkar an nuna ma mata saniyan ware ne kawai ba wani abu ba ana gani ba mu isa ba ana gan ba za mu iya ba a gwada mu mana a gani ba sai an gwada akan san na kwarai ba ba ku gwada ba kun ce an aka ba mata ba za su iya ba ai mata an aka sa su suna satan kuɗi satan da mata suke yi yayi rabin satan da maza suke yi a Najeriya bai yi kashi biyar ba kai kashi uku ma bai ma ba satan da maza suke a Najeriya ba faɗe shi ba sai a ce ai an gwada mata dizani a'a Patricia Ete ai in an ba ma mata ba za su iya yi ba in jiwa in jiwa wai ba za mu iya ba a gwada a ba su dama a tako ciyamomin local government ba a sa ba ma mata saboda me ai muna da matan da sun rika muna da matan da sun san siyasa muna da matan da sun karantu muna da matan da sun san ya kamata a Najeriya dai akwai su a arewa akwai su a kudu akwai su wannan da bamu da shi a Najeriya to kafin mai sallama da bakin namu za ku ji yadda suke gani za a iya samun maslaha a wannan lamarin kafin nan a madadin bakin tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma 'yar gwagwarmaya Balaraba Abdullahi sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu.